Ƙungiyar nan ta bada agajin gaggawa ta Red Cross a Kaduna ta ce waɗanda suke cikin jirgin nan mai saukar ungulin da ya faɗo na mayakan saman Najeriya sun riga mu gidan gaskiya. shugaban kungiyar ta red cross a jihar kaduna alhaji shehu umar abdul wanda ke jawabi ga manema labaru jim kaɗan bayan ziyartar gurin da wannan jirgi ya faɗo ya ce zuwa yanzu waɗanda ke cikin jirgin ne dukkansu aka tabbatar da sun riga mu gidan gaskiya to alhamdulillah jirgi ne wanda air force suke amfani da shi wurin koya ma ɗalibai tuki so da safen nan wurin karfe shida da kwata muka samu labarin cewa ga abin da yake faruwa jirgi ya fada nan cikin nda tsohuwa to quickly yaran mu suka je wajen kuma suka samu jirgin ya riga ya fadi har ya dan kama jikin wani gida haka ya fara cin wuta to alhamdulillahi fire service wanda suke cikin nda din suka yi respond a kashe wutan sannan yaran mu suka ci gaba da aiki in aka ce maka jirgi ya faɗo to sai dai allah ya kiyaye a assessment mu dai da muka yi gaskiya ba wani wanda aka ci mashi dare gaba <clears throat> mun tattara su dai mun yi abin da ya kamata mu yi mun abin da sauransu jirgin yana ɗauke da mutane guda takwas ne a ciki wanda suka je wajen suka suna ɗan koya ma ina jin yara ne wasu abubuwa kuma Allah da ya ikonsa ya samu ko matsala ne koya ba mu sani ba da ya faɗo ne. Malam Sani Shu'aibu ɗaya ne daga cikin makwabtan gurin da wannan jirgi ya faɗo. kuma ya ce ya ji daidai lokacin da jirgin ya faɗo misalin karfe bakwai saura. Wajen misalin karfe bakwai kusan saura minti goma. yana daidai wannan filin na cikin gida da muke da kake magana da ni sai kawai na ji daga idan nan da na yi kawai sai na ga daidai jirgin ya sauka kawai da hudun shi kenan an yi an gama sai muka ga hayaki ya tashi muka je to kasan da yake barikin soja ne baka iya musu shiga haka nan sai muka tsaya dai ta waje muna kallo to kuma banda layin shiga tafiya barikin nda to akwai layi na bayan gidajen ofisoshi to a nan ne wajejen da shi wannan jirgi ya faɗi saboda haka ba za ka iya ƙetara zuwa wurin ba duk mutane sun tattaru a wurin ana kallon hayaki kowa na ɗarɗar kafin shiga barki a irin wannan yanayi da abin ya faɗi sai dai kuma tun daga dai faɗuwan shi ya kama eh, hayaki sai wuta ya tashi shi kenan. jami'an hukumar sojan saman Najeriya dai ba su ce wa manema labaru komai ba sai dai sun fitar da wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun daraktan yada labaru na hukumar Mr. Dele Alonge inda suka tabbatar da hadarin jirgin kirar doniya 228 hakanan sanarwar ta sanar da gintse wata tafiya da hafsar rundunar mayakan saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya shirya ta da ba da umarnin kafa kwamitin bincike a kan fado wannan jirgi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.